kuma amsa ga jawaban babban malami a sheikh sani yahaya jingir allah ya ƙara masa lafiya da fari ba raddi zan yi wa a sheikh muhammad sani yahaya jingir ba a'a wato wani bayani ya yi a hudubar shi ta juma'a a masallaci sai na ga a cikin hudubar ya yi tsokaci akan wata magana da na yi a cikin tsokacin sai yake cewa ga wa'azi zuwa gare ni to mutumin da ya maka wa'azi alal aƙalli ya maka kyakkyawan fata ne kuma ya nufe ka da alkhairi dama shi ne kuma ma'anar addinu an nasiha ƙulna ya rasu lallah ƙalilillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a imacin musulmi na wa da ka shek muhammadu sani ya haya jingir ya yi man nasiha kuma na gode masa Allah ya saka masa da alkhairi a Shekh, da dukkan girmamawa na ji bayanan da ka amma dai abin da nake so in faɗa wa shi ne. wallahi shekh ko kai da kai kai binciken da ne akan matsalar yaron nan ɗan agaji mai tsintuwa ba na zato za ka faɗi saɓanin abin da na faɗa na farko duk wanda ya saurari hudubar juma'a da sheikh ya yi wanda a ciki ya yi tsokaci na kamar mintoci bakwai zuwa takwas ina zato akan maganan da na yi ya fahimci abu na farko sheikh ya yabi ɗan agajin nan matuƙar yabo to amma abinda nake so in tuna wa sheikh duk yaban da za ka yi masa akarmakallahu ƙila bai zarta yaban da yi wa ɗan agajin nan ba Don ni ba ni da iskali akan ɗan agajin nan ba ni da damuwa akan ɗan agajin nan ko kaɗan Don me wallahi yayi abin da ya kamata a yabe shi kuma na faɗa kuma a lokacin da na fito na yi gaggawar yin magana na yi gaggawar bincike dalilai mafi girma na yi saboda tsoron ta'assubanci saboda na ga ganin shi ɗan agajin izala ne da yawa daga cikin 'yan uwa 'yan ɗariƙa suna ta yin rubutu a social media suna musanta wannan matsalar gaba ɗaya. sai na yi in yi bincike don in tunatar da ‘yan uwanmu idan maganar nan da gaske ne, to kar a zalunci ɗan agajin nan. Ma'anan zalunta ya yi kyakkyawar ɗabi'a, ya yi abin a yaba don Allah don kasancewa shi ba ɗan cikinmu ba, kar haka ta jawo kuma mu karyata alkhairi shi, wanda ƙila da akasin alkhairi ya yi kuma za mu yaɗa. To idan dai haka ne, ya yi alkhairin to a faɗa. wannan ta sa na yi gaggawar yin bincike saboda in tunatar da 'yan uwanmu da kuma na tabbatar da yaron nan ya yi tsintuwar kuɗi duk da ba bana ba ne ba ma bara ba ne kuma kuɗin nan ba miliyan ɗari ba ne sai na yi na fito na gaya na faɗa cewa an yi kuma aƙalla yaron nan ko naira dubu ɗaya ce ya tsinta ya iya maida wa mai shi ya kau da kai daga ansa tukuici ya yi abin ayaba. to dan Allah 'yan uwana kar mu karyata alkhairin yaron nan saboda ba ba ne in mun yi haka ba mu adalci ba in mun yi haka ba mu zama masu gaskiya ba wannan shi ne abu na farko Don haka duk yaban da ka yi wa ɗan agaji akramaka Allah na yi masa ina zato abin da ya fi abin da ka faɗa na yaban shi kuma na yi itirafi da fadlan kuma har gobe da zan haɗu da wannan yarin nima in ina da abin da zan yi masa tukuici na ji daɗin abin da ya yi to zan yi to amma mafi girma abin da zan iya faɗa shi ne na fito na yabe shi na yi masa fatan alkhairi na yi masa addu'a kuma a lokacin da wasu suke cewa ƙarya ne ba a yi ba na fito na ce an yi kuma na nemi da a sanya masa albarka to yana ganin kila wannan kalaman nawa da na yi sun fi ma in ɗauki wani abu wanda zai ƙare in bashi. Aƙalla na yi ƙoƙarin nuna gaskiyar shi a cikin mutanenmu da suka yi ƙoƙarin sinci su yi inkarin wannan gaskiyar tashi wai don kasancewar shi ba ɗan ɗari ba. Ɗaka Sheikh duk yaban da kai wa ɗan agaji ina zato baka yi masa yaban da ya zarta abin da na yi masa na yabo ba. Allah ya saka wannan yaro da alkhairi a wuta sale ko kuma salele Allah ya saka masa da alkhairi wallahi ina jinjina maka kuma ban faɗi ban faɗi wani abu daban da abin da na fara faɗa ba tun da wannan mas'alar ta taso ni akan jinjina maka da yabanka nake salele kuma sheikh duk abin da kai na yabo to kila ka dora akan abin da na yi abin da ka faɗa sai ka ce to tun da na tabbatar da an yi wannan aikin alkhairi da bakina na faɗa to kar in yi ƙoƙarin batawa aka raukar lawo ba batawa nake sanyi ba gyarawa nake sanyi ni mushkila ta shine wato abinda ya dan dame ni a cikin matsalar shine in dai har wani zai zo yayi aikin ibada irin wannan kuma yayi ikhlasi a ciki ya ƙi amsar sakamakon duniya kai ka ce ya shiga cikin layin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yabo a cikin alkur'ani yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira waqihum Allahu sharra dhalika al-yawm kai ka ce wannan yaron ya shiga cikin zirin waɗannan mutanen cewa idan waɗancan sun ciyar ne lahi! la nuridu minkum jaza'an wala shukura shi kuma wannan ya mayar da tsuntuwa lahi! la yuridu min sahibiha jaza'an wala shukran inna ma rajjaha liwajihillahi wa inna ma yakhafu min rabbihi yawman abusan qamtabira wa narju min Allah tabaaraka wa ta'ala an yaqiyahu sharra dhalika al-yawmi kama waqa ha'ula is-sahaba sharraha fi ma zakarahu tabaraka wa ta'ala fil qur'an muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala yi wannan yana alkhairi dan haka ni ba batawa zan yi ba gyarawa zan yi wannan alkhairin da yaron nan yi a kuma ɗauko shi a dawo da shi a mai da shi wata sana'a to ni shine nake wa challenge kuma mafi munin abin shine idan yaro mai bin malamai yana ji daga bakinsu su koya masa darasi ya haddace practical amma su su kasa yin abin da ya yi kai su kasa yin rabin abin da ya yi kuma su ne malaman shi ne ɗaliban to gaskiya akwai kuskure da haka ni sai na fito nake so in nuna wa malaman da suka jagoranci yin wannan abin da cewa akwai kuskure cikin ni a fahimta ta abin da suka yi kuma har gobe ba na tare da su kuma har gobe zan ita wannan abinci da addini ne kuma zan iya cewa sana'antar da ikhlasin almajirinsu suka yi to ya nuna kenan ashe wannan malaman aikinsu daban faɗarsu daban in dai har za su koya ma yaro yi don Allah kuma ya yi don Allah sai su ɗauki wannan kiredit ɗin su kuma fara yawo da shi gidan gwamnoni da 'yan majalisu wannan abun ba daidai ba ne, ko ba zan taɓa yarda daidai ba ne har sai an kawo min hujjar da za ta gamsar da ni cewa daidai ne musamman ganin abin nan an yi shi shekara sama da biyu musamman kuma sai aka zo aka lullube shi da ƙarin ƙarya wadda dukkan mu mun san ƙarya ba ta cikin sufofi na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana zana wa sahabbai akbarul kaba'ir yana kishinkiɗe amma da ya zo faɗin ƙarya ya sanya ta a layin shirka ya sanya ta a layin saɓawa wa iyaye yana kishingiɗe faɗi shirka da saɓawa wa iyaye a matsayin akbarul kaba'ir amma da zai faɗi ƙarya sai da ya zauna ya ce ala wa ƙaulu zur ala wa shahadatu zur ala wa ƙaulu zur ala wa shahadatu zur hatta ƙulna laitahu sakata da ya yi ta faɗa har sai da sahabbai suka rika cewa wayo da ma annabi ya yi shiru ya daina faɗa mun gane saboda me dan ya nuna girman ƙarya abinda wasu ke ɗaukan shi abu mai sauki ƙaryar da aka yi shine aka ce kuɗin nan sun fi 100 miliyan naira ƙarya ce ƙaulan wahida ba gaskiya bane kuɗin nan ba su yi kusa da miliyan ɗari ba na biyu da aka ce wai matar wannan 'yar ɗariƙa ce har tana kai mutane kaulaha wannan ma ƙarya ce amma dalilin haka ta dawo izala wannan ma ƙarya ce to abubuwan da na zarga bai kamata jahili ya yi wannan abun ba ba wai malami ba ya sana'antar da ikhlasin wani ya riƙa yawo da shi ofishin gwamnoni da 'yan majalisu sannan ya lullube wannan aikin da ƙarya ban yadda daidai ba ne ba kuma zan yadda daidai ba ne daga cikin bayanan da Sheikh Sani Haya Jingir yayi yake cewa a wai lallai a cikin wa'azin da nayi nayi wa'azi kuma akwai gaskiya nayi wa'azi lallai wa'azin da ɗaci amma akwai gaskiya a ciki to na gode wa Allah da Sheikh ya shaidi cewa cikin abin da na faɗa akwai gaskiya ko da yana zargin akwai ababen da na faɗa ba gaskiya ba to ga tambayoyi mafi girman abin da na faɗa na ƙaryata shine cewa kuɗi sun kai miliyan ɗari na biyu matar mai kuɗin 'yar ɗariƙa ce tana kai mutane kaulaha a yadda suka faɗa ina ta faɗin kaulaha irin yadda suka faɗa ne nake faɗa sannan ta bar ɗariƙa yanzu saboda wannan ta koma izala shin yanzu don Allah tambayar da nake wa 'yan izala cikinsu su har sheikh da Allah ya sanya wanda ya tsinci wannan kuɗin sai ya zama Kirista. Sai ya mayar da wannan kuɗin ga wannan matar, sai ta koma Kirista. Kuma Profeso Mansur Sokoto ya ce ya zo nan Abuja, an sace wayar shi iPhone, ya ce amma sai aka mai damar ta miliyoyin kuɗi. over 1 million naira ya ce wanda ya mayar ɗin ba musulmi ba ne wanda ya tsince ta ya mayar har yake cewa da mamman ne ko wane ne da bai mayar ba abin da ya sa na faɗi wannan daga bakin Sheikh Professor Mansur Sokoto ashe har Kirista yana iya tsintar kuɗi ya mayar yana iya tsintar wani abu mai kima ya mayar ga mai shi to wannan matar da ɗan izala ya tsinta ya mayar sai ta zama ɗan ƴar izala don jin daɗin abin da izala yi da kirista ne ya tsinta ya mayar sai ta koma kirista kenan to don haka wannan maganan ƙarya ce bai kamata malamai su zo suna yin ƙarya irin wannan ba to da haka idan malam ya ce yana tunanin akwai kusa-kure da nayi to daga cikin abubuwan da ya kamata ɗin dinmu shine wannan kuɗi da aka ce sun kai miliyan ɗari wannan matar ƴar ina ce suwa da suwa ta biya wa kaulaha suka je sai a mana bayani so ni dai gaskiya ina da shakku kuma idan an zo da bayani cewa wannan matar wance ce ta gari kaza ta taɓa biya wa Sheikh Wani kaulaha ya tafi wani shek mata biya masa sai in fito in ce abinda na karyata din nan yanzu na gane na yi kuskure shikenan bai wani wahala a wurina zan ce na yi kuskure amma matukar ba a fito da ita ta faɗi waɗanda ta biya wa kaulahan suka je to ina da shakku ina da shakku ko ban yadda ba kuma ko an fito da matan nan ta tabbatar da 100 million ne ko over 100 million za kuma tabbatar tana kai mutane kaulaha to har yanzu kuma abu na ƙarshe da nake da wato ishkali a kai shine sana'antar da ikhlasin yaran nan a gurguje sheikh ya ce wai na cewa su sheikh balalau yan damfara sun saba damfara ya ce to kuma kila ba da hujja a'a karmakalla ina da hujja ni ko da yake a zahiri ma ni ban cewa Sheikh Balalau dan damfara ba hasali ni yaban shi ne na faɗi kimar da yake da ita na faɗi girman da yake da shi na kuma faɗi jagorancin shi a cikin mutanen shi nake cewa yadda Allah ya baka jagoranci kuma ya sa mutanen duniya suna ganin ka babban mutum mai kima kar ka yarda da wasu 'yan damfara su zo suna shirya ma ƙarya a gaban manyan mutane kana yi wa ƙaryar sayinu wannan zai taɓa mutuncinka don haka ni ban wa malam balalau ɗan damfara ba to kuma ka ƙaddara da na ce masa ma ɗan damfara to akramakallahu in aka tambaye ni menene hujja zan ce kai ne hujja na ni ban da wani alaƙa da malam balalau amma kai da kake da alaƙa da shi kai ka fito ka ce mana ɗan damfara ne da haka ko da na ce malam balalau ɗan damfara to ni kawai a wurin ka ji. ni kuma sai na ɗauka ka isa ka zama hujja in ka faɗi magana shi ya sanya ma ina maimaita cewa ɗan damfara ne da ma na faɗa to duk da baban faɗa ba to amma gaskiyar lamari ko na ce malam balalau ɗan damfara in aka ce in kawo hujja zan ce aka ramaka lahu kai ne hujjata ni ban taɓa sanin malam balalau ɗan damfara ba ne ma sai da na ka faɗa da ba ka faɗa ba to ni na naina kallon shi a matsayin babban shek amma kai ne ka zo ka ce mana malam balalau ɗan damfara ne ga muryarka aka ramaka lahu ka maimaita mana wannan maganar mu Balalin shugaban Izala ne Balalin ka tuba ku daina zamfarar mutane ku daina zuwa ofisoshin Gaji, Balalo ka tuba ku daina damfarar mutane in ji wa in ji Sheikh Jingir dan haka da ka ce na ce sun saba damfara amma kila ban da hujja wallahi ina da hujja ko da na ce balalo ɗan damfara ne wallahi ina da hujja menene hujja ta Sani Yahya jingir shi ce musu yan damfara bari maimaita wannan kalmar aji balalo ka ku daina damfarar mutane ku daina zuwa ofisoshin gwamnati kuna musu ƙarya kaga malam balalau ɗan damfara ne kana kirin shi daina wannan sana'a ta damfara malam balalau makaryaci ne kana kiran shi daina wannan harkar ta ƙarya a ofisoshin manya wannan abin shi na ji a bakinka nake jiye musu tsoron kar yara su rika zowa a ƙarƙashin su suna shirya musu ƙarya a gaban manya suna musu sainin ashe ma da damfarar da nake zargin an kawo balalau da ƙaryar da nake zargin an yi marya mata sainin ashe shi ma harka shi kenan ashe shi ma ɗan damfara ne ashe shi ma makaryaci ne ashe da nake ji masa tsoron makar su bata masa suna already abinda suka zo da shi din ashe shi ma ya dade a ciki in jiwa in ji babban malamin Sheikh Sani Hadijin mhm Kabiru mhm. Allah ya kebo su Allah ya kare su kada turawa su yi amfani da su a London ko a Jamus su kawo fitina Najeriya. Allah ya kawo wa'ancin yara. Shugaban jama'a ce zalatul bid'a wai zalatul sunna na gudanarwa wanda da balalar yake kai shine Ashek Abdul Nasir Abdul shugaban izalatul bid'a wai kamatul sunna na gudanarwa. To, don haka akramakallahu ko da da kake cewa ban da hujja na ce musu yan damfara ina da hujja aka la ina da hujja waye hujja ta kai a wurin ka naji da haka in ma yanzu ka dawo ka ce ba yan damfara bane to sai shikenan kuskuren daga kai ne ni ma sai in dawo in ce musu ba yan damfara amma har yanzu ban jirar da ka warware daga matsayin da ka ba su na yan damfara ba abu na ƙarshe sai sheikh ya yi maganar cewa ƙila saboda abin da ya bani haushi an ce matar 'yar ɗariƙa ce amma dalilin haka ta bar ɗariƙa wannan shi ya ban haushi kaza kaza kaza kaza sai ka zo kana ƙoƙarin nuna wa mutane wai ai dan an kirawo mutane su bar ɗariƙa ai abin daidai ne ni ma ya kamata in bari kawai menene ɗariƙa a wurinka sai ka kama cewa Allah baraka wa ta'ala ya saukar da kulhuwan lahu don haka a cikin shehunnan nan ba Allah to wa ya ce maka ‘yan ɗariƙa <laughs> suna cewa shehunai Allah ne? Wa ya ce ma, wannan shi ne kuskuren da kuka yi, kuna fassara ɗariƙa da abin da ba shi ne ɗariƙa ba. ‘Yan ɗariƙar Shehu Tijjani ba sa ce wa wani Allah, ‘yan fayar da Shehu Ibrahim ba sa ce ma wani Allah, a'a, shi ya sa nake yawan faɗa muku. Shehu Ibrahim uku ne, akwai Shehu Ibrahim naku, wanda kuka sana'anta a fahimtar ku. a matsayin shi na wanda ya koyar da shirka ya koyar da bid'a akwai shehu ibrahim namu wanda shi ko ba khayal bane hakika ne an yi shi a kaulaha dan shehu abdullahi inyas dan sayyida aisha mahaifin ya'yan nan nashi da ake ta ambata mana akwai shehu ibrahim na yan hakika wanda shi kuma sun ce Allah ne bai haifa ba ba a haife shi ba da haka shehu ibrahim uku ne ku kun sana'anta wani shehu ibrahim a fahimtar ku amma khayal ne 'yan hakika sun sana'anta wani shi Ibrahim a fahimtar fahimtarsu amma khayal ne kamar yadda annabi Isa uku ne akwai annabi Isan kristoci da suka ce Allah ne akwai annabi Isan Yahudawa da suka ce ba ma su yadda da annabta shi ba suna ma tuhumar waye baban shi akwai annabi Isan mumu wanda yake Abdullahi inni inni Abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya Abdullahi wa rasuluhu da haka daga inda kaji an ce abdullahi wa rasuluhu annabi isa namu kenan ba annabi isan kiristoci ba wanda shi Allah ne ko dan Allah ba annabi isan yahudawa ba wanda shi kuma ba ma su yadda da annabcin shi wasu ma na ma tuhumar waye mahaifin shi to haka shehu ibrahim akwai shehu ibrahim namu wanda da kanshi yadda annabi isa ce inni abdullahi ataniyar kitaba shi ma ya ce ara annani abdul maliki haqiqatan fala hazza lil aghyari fil qalbi la shayna ara annani abdul maliki ara annani abdul maliki haqiqatan ni bawan Allah ni bawan Allah to da haka yadda annabi Isa ya faɗa da bakin shi to in an ji wasu sun ce mai Allah ba shi yasa su ba to haka shi Ibrahim an ji wasu sun ce mai Allah ba shi yasa su ba yana maimaita ara annani abdul abdul ilahi abdul maliki haqiqatan wala hazalil aghyar lil qalbi la shayna idan mun ji wasu sun zo sun bid'antar da shehu sun shirkantar da shi kamar waɗancan ne yahudu da suka yi wa annabi isa ba shi ne shubran ɗin da gaskiya ba wanda wancan yahudu annabi isan yahudun ba shi ne annabi isa hakika ba to dan haka mu dai ba mu san wani ɗan ɗariƙa da ya ko wani shehi daga cikin shehu ne Allah ba a'a sunan masu yan ƴan hakika kamar kiristoci da annabi isa da haka akwai annabi isan mu na musulmi akwai annabi isan kiristoci akwai annabi isan yahudu to haka akwai shi ibrahim din mu na musulmi akwai shi ibrahim din yan hakika akwai shi ibrahim din yan izala dan haka ga wani voice na sayyidi bashir shaftaru sun bauchi dan aji da yana magana cikin masu irin zarmewa hatta ɗaura hotunan shehu da sauransu yana bayanin wannan abun yana bayuwa zuwa ga wani abu na shirka yadda asalin mutanen annabi Nuhu waɗanda ya iske suna bautar gumaka guda biyar ya ba da labarin cewa asalin gumakan wannan salihan bayi ne ga abin da sai dai shak Bashir yake faɗa mu ji. hotunan da yake rataya ba su kwace shi ba Kuma kan da arna annabi ne suke bauta waɗin su manyan wadiya an gaya masa wannan ta nan ba zai kwace shi ba da gidan kwace wa kanu da tsanin da ali a tako ba zana huddan wala suwa'a wala ya kuzo ya kwanin wannan guda biyar duka manya-manyan wadiyan bayan Allah za ba ne shuɗe suka suka rasu aka rasa yadda za a yi aka yi kuka zama makoki aka ɗauke da ɗaya ka ce kusa da ranar kuka ai gara ku transaction masallaci eh aka ki aka ki kira su a ah, zai ka tuna mana mana mutan Allah ya kuka su ta kuka mutu. bayan Allah mutuna sai aka yi wutar su a cikin masallaci ana kallon su ana da tunawa da Allah na mutu Allah zaman ya shuɗe sai jikoki jikoki sun ka ɗauka ma bautar musa sai aka zo aka ce da mutu. suna da biyu ta fama da yanzu ka ce ina ai wallahi yi sa ba ba ku zuwa dan suna cewa yayin su lazu ko wani mutu da tijira kada ba ku zuwa kan fara ga zuwa yanzu na wurin Buddha, Suwara, ya Musa, ya Uba da Nasa. To da ga kanku ku yadda wani ya rataya muku hotuna zai halatta muku a nan tare da ce ai ya ce shi ku ce ya zuba ku ba ci yau bane ƙarya yake ya zuba shi shi ne bin shari'a wanda duk ya kauce shi a kuma an kashi da kaza ma ya kashi ya kaza da rauni sai ya zana ku kaso da girman can bisa ko hotuna da ya rataya ku ni kashi da shi hotuna a shi ne da hotuna ba hotuna. ya kar ku yadda. To wannan shi ne bayanin Sheikh Bashir. To wannan shine abin da dukkan mutijanawa muke a kai. Lallai lallai muna tare da ku ɗari bisa ɗari a kan cewa akwai masu allantar da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu amma wallahi tallahi ba a da Shehu Ibrahim ba Kamar yadda waɗanda suka allantar da Annabi Isa kuma suke da a wasu ne masoyan shi kaɗai wallahi tallahi ba a annabi isa ba ne ba za mu zagi shi Ibrahim ba ba za mu tuhume shi ba saboda wasu sun ce mar Allah kamar yadda ba za mu zagi Annabi Isa ba ba za mu tuhumce shi ba saboda wawayen masoyan shi sun ce masa Allah masoyan Annabi Isa na gaskiya su ne mu kamar yadda koyaushe muna ta rigima da mu da yan hakikan nan muna ce mu ne masoyin shehu Ibrahim na gaskiya suna ce a ƙarya ne mu man kiran shehu ne saboda bai bi shehu Allah bane to haka su ma bu kristoci suke ta ko musulmi fa ba ku san Isa fa saboda kun ce bawa ne ba to wallahi tallahi wiratha ce irin yadda jisam yadda lamarin annabi Isa ke haka lamarin shehu radiyallahu ta'ala anhu yake haka wato yana nufin yadda aka samu an mai da annabi isa nau'i uku akwai na yahudu akwai na musulmi akwai na kristoci to haka shehu radiyallahu ta'ala akwai na yan izala akwai namu akwai na yan hakika so har abada shehu ibrahim din yan hakika ba shine na yan izala ba shehu ibrahim din yan izala ba shine na yan dariqa ba shehu ibrahim din yan dariqa ba kuma shine na yan hakika ba da haka kowanne daban ne amma shehu ibrahim guda ɗaya ne na gaskiya sauran guda biyun khayal ne wannan an sha jin su a baki na kuma koyaushe ina yawan mai tawa irin wannan munasaba ta kama so da haka ina kira da cikin girmamawa ga babban malami sheikh muhammadu sani yahaya jingir da cewa ga ɗan amsar tambayoyinka ko in ce ta'aliki akan jawabinka da kai ranar juma'a a hudu banka na juma'a akan abin da ne magana akan ɗan agaji ni ban soki ɗan agaji ba wallahi na yabe shi na yabi alkhairin shi na yabi kyakkyawan aikin shi ina fata Allah ya bashi ladan abin da ya yi. ina kuma yin gyara ga waɗanda suka sana'antar da ikhlasin shi suke bin ofisoshin gwamnoni da 'yan majalisu don neman ɗan abin duniya ni wannan ne magana ta shi ne fahimta ta dole ba dole ne fahimta ta take zama 100% daidai ne abin da ya zama daidai daga fahimta ta ma na gode wa Allah da ya tatar da ni na faɗi daidai abin da ya zama kuskure a fahimta ta ina neman yafiyan Allah baraka wa ta'ala ya yafe mini kusuri na ne da takaitawa ta ina kuma girmama sheikh muhammadu sani yahaya jingir musamman saboda wasu dalilai na farko mutum ne dattijo dole mu girmama dattijo an koya mana wannan na biyu malamin addini ne haka duniya take kallon shi so idan na zagi malami kamar na zagi kaina ne saboda mihinan mu ce wato aikin mu ne ina nufin to ban san dai me zan ce ba mihina mu da aikin mu kenan da aka samu akai so ba zan zo in zagi malami ba dan na kamar na zagi kaina Sheikh Saniya ya jingir da'iya ne so idan na zagi da'iya kamar na zagi kaina ne Sheikh Saniya ya jingir liman ne na zagi liman kamar na zagi kaina ne so muna da muna da alhaddul mushtarak wanda ko dan wannan bai kamata in zage shi ko in aibata shi ba tare kuma da cewa dattijan mutum ne shi ko dattijan da ya kai irin Sheikh Sani ya Jingir wallahi ko a tasha na gan shi zan gaida shi in ce masa sannu baba kuma ko na gaya min kuskure zan haɗiye balle kuma wallahi a maganganun Sheikh Jingir ni ban ga wani abu da ya zama tashin hankali ba ma balle a ce zan yi masa raddi da aka ni ba raddi ne masa ba illa iyaka abin da nake kokarin nuna wa shek jingir ka raba tsakanin masu allanta shehu da mu wannan kawai shine sannan ka raba tsakanin ɗariƙa da allantar da wani mutum ɗariƙa daban allantar da wani mutum daban ina fatan in dai yadda nake zaton shek mai insafi ne zai fahimci wannan maganar da na yi kuma na san ya sani hakika tsakanin ɗariƙar tijjaniya da kuma faidan shehu radiyallahu anhu wani abu ne daban allantar da shehunnai da harkan hakika kuma wani abu ne daban na san duk wanda yake da insafi ya san haka kuma ina zaton sheikh muhammadu sani yahaya jingir yana cikin wannan masu insafi din yana gaida kai baba da tizo allah ya ƙara tsawon kwana allah ya ƙara lafiya mun gode da kulawanka da yin ta'aliki akan maganan da muka yi kuma mu ma za mu yi caliki akan maganar da kai cikin girmamawa kamar yadda kai ma ka yi cikin girmama mu ba tare da ka wulakanta mu ko ka yi wani abu na aibatawa ba muna maka godiya kamar yana ƙara nanatawa idan na ce wa balalau da kuma malam kabiru gombe in na ce musu yan damfara da kake cewa wai ka ban da hujja wallahi gata malam kai ne hujjata domin kai ne ka ce musu yan damfara sun saba damfara kuma kan ne cewa suna karya a ofisoshin yan siyasa Allah Ta baraka wa ta'ala ya haɗa kawo al'ummar musulmi dan agaji shi kuma Allah ya saka musu da alkhairi suke amin da yi wanda suka sana'antar da ikhlasin su so kuma Allah ya gafarta musu ya ba su ikon gyarawa albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh